يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatun na littafin allu'ulu wal marjan inda tafaqa alaihi shekar na malam muhammad fuad abdulbafi a yau 28 ga watan rajab shekara ta 1442 da hijiran zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar 12 ga watan uku shekara ta 2021 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 68 ƙarƙashin babi na 28 hadisi na 207 hadisu amma hadisin sahabon annabi amma ɗan yasir allah ya zube an shaƙiƙ daga shaƙiƙ قال شقيقتي كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري وترانا نافسا شيء تارد عبد الله دم مسعود لصحاب النبي عبد الله wanda ake wa alkunya da abu musa al'ashari faƙada lahu abu musa sai abu musa al'ashari yake da sahabon annabi abdullahi dan masu sahabi yake wa sahabi لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا إلا أجي والمتن لذا مكانسا يا جنبه kuma sai bai samu ruwan da zai amfani da shi don wankan janaba ba tsawon wata guda amma kana ya tayammam wa yusalli shin haka ba zai sa irga yin taimama ina sallah ba amma kana ya tayammam wa yusalli shin haka bai isa dalili na ya datsa wato taimama yana sallah ba fa kaifa tasma'una bi hadhihi al-aya fi surati al-ma'ida yaya za ku yi da wannan aya da take cikin suratul ma'ida in kun ce ba za a yi haka ba Allah yana cewa falam tajidu duma. sai zan so ba ku samu ruwa ba ka idan sa'idan tayyiba to ku yi taimama a dandagaryar ƙasa mai tsarki fa qala abdullah ya abdullahi dan mas'uliyya law rukhisa lahum fi hada da za a yi wa mutane sauki game da wannan a ta dalilin wannan aya la aushaku idza barada alaihim alma to kula sun yi kusa da idan ruwa ya musu sanyi an ya tayamma musta'ida su je su nufi dandagariyar ƙasa kawai titi ba قلت وإنما كرهتم هذا لذا سني shin yanzu saboda wannan kuka guji wannan? kun kyamaci a cewa mutum ya taimama tsawon wata idan ya rasa ruwa saboda tunanin cewar wasu idan ruwa ya musu sanyi za su je su taimama ƙala na ya ce i eh, ƙala abu musa sai abu musa ya ce alam tasma ƙaula amma li umar shin ba ka ji abin da ammar ya ce da umar ba ba a asani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi hajar manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya aike da kan wata bukatar fa ajnabtu sai na janaba falam ajid a ban samu ruwa ba fatamarraqtu da sa'idi sai na je ne birgima a ya kasa kama ta tamarraqu dabba kamar yadda dabba take birgima salon yadda jaki ke wanka da kasa فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سنا أنبتا وأنبت إلى دابنش أن لو ثبت أبريش حسن لني فقال سيتي إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا أي كوي أبن الذي إسر مكة كي هكذا هي قتن تامة الذين فضرب بسبه ضربة سيبقي قتا بغو قدا تتعفزه alal abdi ibga tafukan nasa a kan ƙasa summa na sannan ya kaskaɗe ƙasar summa masa hadihi ma zahara bi shimali sannan ya shafi wato mabayyanin wato mabayyanin bayan tafinsa na dama da hannunsa na hagu au zahara shimali ko wato bayan hagunsa bi kasfihi da tafinsa na dama kuma masaha bihima wajen bayan ya gama shafar hannayen sai kuma ya shafi fuskarsa faƙada abdullahi ya ce afalam tara umar lam yaqla ƙauye amma shi shin baka ga umar bai gamsu da maganar da ammar ya faɗa ba saboda haka kamar maganar suna nuna shi na nan akan makansa na ba za a yi taimama don ba a samu ruwa ba in aka ci za a buɗe wannan ƙofa masu jin cewa ruwa ya musu sanyi ba za su yi alwala ba ko ba za su yi wanka ba ko da su ne suke ba a kwarar bukari imam bukari ya rubuta wannan hadisi a kitabu tayammum babu mu barba babu da yake magana temama bugu guda ce wannan hadisi shi za mu bibiya kamar da muka saba wannan lafazi da muka karanto shi ne lafazin ruwayar imam bukhari allah ya jiƙa su idan ka koma cikin sai muslim lafazin ruwayar imam muslim bayan ya ce an shaƙiƙ daga shaƙiƙ shaƙiƙ yake cewa kuntu jalisan ma abdullahi wa abi musa al-ash'ari na kasance zaune tare da abdullahi Ɗan mas'ud da kuma sahaban annabi abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari a lafazin imam al-bukhari da makarantu sai aka ce faƙala lahu abu musa sai abu musa ya ce da sahaban annabi abdullahi Ɗan mas'ud amma lafazin ruwa da imam muslim da aka zo sai aka ce faƙala lahu abu musa ya aba abdurrahman ya aba abdurrahman ma'ana a lafazin ruwa imam muslim abu musa da alkunyar abdullahi dan mas'ud ikirayi abdullahi dan mas'ud sannan sai shi da shi lau anna rajulan ajnaba ma'ana kafin ya tambayar sai da ya kira shi da alkunyar sai ya aba abdurrahman lau an na rajulan ka za ka amma a nan lafazin ruwa da imam bukari da makarantu shi aka yi faƙala lahu abu musa lau an na rajulan ajnaba kawai ya faɗi tambayarsa kai tsaye ba tare da ya kira shi da cewa ya kai baban abdulrahman ba an fahimta cikin bambancin da ke tsakanin ruwayar imam bukari da imam muslim da aka ci gaba da tambaya. abu musa ya tambayi abdullahi dan masud lau an na rajulan ajnaba falam yajid alma a shahar sai aka ce amma kana ya tayammamu wa yusalli kamar da makaranta to idan ka koma lafazin ruwayar imamu muslim bayan ya ce lau an na rajulan ajnaba falam yajid alma a shahar sai ce kaifa ya lis salat bisala kaifa yasna'u bisala yaya mutum zai yi da sallah amma ana sai aka ce amma kana ya tayammamu wa yusalli shin ba zai ba shi damar ya rika yin taimama ina sallah ba a lafafin ruwa da imam muslim kuma kaifa yasna'u bisala to ya zai yi da sallah denawa zai yi an fahimta ko عبد الله a lafazin ruwa imam muslim ci gaba fa qala abdullah sai abdullah dan mas'ud ce la yatayammamu wa illam yajid ma a shahara. ba zai yi taimama ba ko da ya rasa ruwa tsawon wata guda wannan lafazin bayanin na abdullahi dan mas'ud a lafazin ruwa imam bukhari makaranto babu shi an fahimta amma lafazin ruwa ya mamsin ya fito mana da abin gare fatawar abdullahi dan mas'ud ga wanda ya rasa ruwa ina da janaba ba zai yi amfani da ƙasa itimama ba ko da za a samu wata guda a wannan hali faƙala abu musa sai sahaba annaba abdullahi dan abdullahi dan qais abu musa yake cewa fa kaifa bi hadhihi al-ayati fi surati al-ma'ida to ya za a yi da wannan aya da ke cikin suratul ma'ida a lafazin ruwa imam imam al-bukhari makaranto cewa ifa kaifa tasna'una bi hadhihi al-ayati fi suratul ma'ida fa kaifa tasna'una an gani amma anan kuma lafazin ruwa imam muslim fa kaifa bi hadhihi al-aya an gani to in an faɗi wannan fatawar ayyaya da fadar Allah madaukaki da ke cikin suratul ma'ida me ya faɗar Allah subhanahu wata'ala cikin suratul ma'ida din lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba idan har ba ku samu ruwa ba to ku nufi dandagariyar ƙasa ku yi temama wacce take mai tsarki ita ƙasa ku yi taimama ku ibada saboda haka abu musa ya gabatar wa da abdullahi dan mas'ud hujjarsa daga alkur'an na cewar za a yi taimama idan an rasa ruwa tsawon wata guda faƙala abdullahi sai abdullahi dan mas'ud ya ce laurukita lahun fi hada kamar da makaranta a lafazin ruwa imamun bukari to a lafazin ruwa imam muslim laurar ta salahun fi hadihi al'ayat an gani fi hadihi al'ayat nan kuma muka ce laurar ta salahun fi hada an gane sai ta kuma da abin gari fi hadihi al'ayat a lafazin ruwa imam al-bukhari la auke kul'ila barada alaihim al-ma amma lafazin ruwa imam muslim la aushaka ba la ku ba la'aushaka an gane ko idza barada alaihim alma an yatayammamu bis-sa'id alaba zuwa imam imam bukhari kuma an yatayammamu sa'ida ba a zo da bi ba wannan daga cikin bambanci anan da suka samu sabani tsakanin lafazin ruwa imam muslim da imam bukhari qala abu musa fa qala abu musa sai abu musa yake a lafazin da imam muslim an ce li abdullah ba ƙala abu musa li abdullah amma lafazin da imam bukhari makaranta ba a kawo maganar wato ainihin abdullah ɗin ba a fito da suna abdullah ɗan musul ba sannan a ci gaba a lafazin da imam muslim a abin da ya faru da ammar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa zakartu zalika lin nabi maganar yayi birgima saboda yayi janaba sai ce fa zakartu zalika linnabi nabi sallallahu alaihi wasallam alafazin ruwayar imam bukhari da makarantu amma alafazin ruwayar imam muslim ya kace thumma ataitu nabiyya fa zakartu zalika la sannan sai na zo wajen annabi ira da aminci Allah tabbata a gare shi na ambata masa haka da ya faru haka kaga sun na biya sannan aka ce ba da kartu zalika kana ya bambanta da zuwa imam al-bukhari inna ma kana yafika an ta kula bi yadayka haka lafazin ruwayar imam muslim sabanin lafazin ruwayar imam al-bukhari inna ma yafika an tasna'a hakaza an tasna'a hakaza sai kuma sai aka ce innama kana yakfika an taqula bi yadayka an taf'ala fi nashuna an taqula ka aikata haka da hannayenka to shi ne kace kuma da darara bi yadayhi ala bugu ruwa imam muslim sannan sai manzo ibigi al'arda kasa da wahida bugu ɗaya tak wannan kalmar wahida din a lafazin ruwa imam musulmi amma lafazin imam bukhari da makaranta ba ne thumma masaha shimala ala al sannan sai ya shafa hannunsa na hagu akan hannunsa na dama na dama kuma shi zai shafi na wato ainihin wa zahira kafai wa wajen da mabayyanin tafukansu da kuma fuskar saboda haka idan aka kalli lafazin ruwa da imamu muslim an faɗi masaha masahar shimala alal yamin amma na fazin ruwa imam bukhari muka ambata ko da aka ce kuma masaha bihi ma zahira kaffihi bi shimalihi aw zahara shimalihi bi kaffihi to da sune bambance bambance da ke tsakanin lafazin ruwa imam bukhari da lafazin ruwa imam muslim sannan wajen magana da aka cewar baka ga afalam tara umar lam yaqna bi qawli amma shin ba ga umar bai gamsu da magana amma ba a lafazin ruwa imam bukhari afalam tara amma yaka koma lafazin ruwa imam muslim sai ce awalam maimakon afalam awa maimakon fadin waciyar wannan shi ne bambancin da aka samu tsakanin lafazin ruwa imam bukhari da lafazin ruwa imam muslim amma dai za ga an ce muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun hadu a karawata saboda ma'ana dai iri ɗaya ce dan bambance bambancen da ke akwai lafazin bai sauya ma'anar ba sai dai ma wani lafazin ya ƙara wani bayani wancan ma ya ƙara wannan bayani sun tashi juna sau da kuwa da daga cikin abin da yake taimaka mutum fahimtar maganar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tattara ruwayoyi da suka zo a kan wata magana ta manzo ka haɗa su guri guda inda aka samu taɗaita bayani a wata ruwayar a wata kuma ga an faɗa sai wannan faɗa ta ba ka damar ka fahimci takaitacciyar gare to mun ji wannan hadisi an shaqiq an karɓo daga shaqiq قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري Na kasance zaune tare da abdullahi dan mas'ud da kuma abu musa al-ash'ari فقال أبو موسى جاء عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي لفظ رواية إمام مسلم كيف يصنع بالصلاة to a wannan gaba da ake faɗa mana cewa shaƙiƙ ina zaune tare da sahabin annabi abdullahi dan mas'ud da kuma sahabin annabi abdullahi bin qais abu musa al ya je ko tambaya shi abu musa ya je ko tambaya game da wato ainihin sahabin annabi abdullahi dan musu sai wannan gaba take sanar da mu cewa ashe ana iya samu aboki ya tambayi aboki game da wata matsala daga cikin al'amuran addini sahabi ya jefa wa sahabi tambaya ɗaliban suna zaune a gurin cikin tabi'ai suna jin abin da yake wakana tsakanin sahabi da sahabi ta haka in abokin karatunka da kuka zo littafin wata alin allo'ulu wal marjan ko ya tsarin ko makamancin haka ya jefa maka tambaya akan wata matsala ta addini to buɗe ƙirjinka faɗa abin da ka sani Kaka ɗauka ƙure ka zai kyautata masa zato faɗa abin da ka sani in yana da abin da ya fahimta sama da naka ku ƙari juna in kana da abin da ya fi naka ya ƙari da ko ku ƙari da shi ko ya ƙari da ko ku ƙari juna a abin da ya ƙara ka da kuma abin da ka ƙara shi wannan ba sabon abu ne abu ne wanda yake ya shahara ya daɗe lokacin sahabbai tattaunawa ta ilimi tsakanin aboki da aboki tsakanin musulmi da saboda haka abdullahi ɗan qais abu musa al-ash'ari ya tambayi abdullahi ɗan mas'ud tambaya akan matsala daga matsalolin addinin musulmi fa Abdullahi. sai abdullahi dan mas'ud ya ce ni abdullahi dan mas'ud fatawata la ya tayammamu wa illam yajid al a shahwa wanda ya rasa ruwa da zai yi alwala ko wanka idan ya janaba to bangaren shi wankan tunda akan sa ake magana idan mutum ya janaba ko kagare da ake magana ba idan mutum ya janaba bai samu ruwa ba tsawon wata guda me ya fata waka kai abdullahi dan mas'ud in ji abdullahi dan qais abu musa al-ash'ari yake fatawa ta ba zai yi taimama ba ko da za a samu wata guda bai samu ruwa ba kici haka kace to ku tunda ka faɗi haka fa kaifa bi hadhihi al-ayati fi surati al-ma'ida to ya za ka yi da wannan ayat take cikin suratul ma'ida inda a cikin cikinta aka ce falamtari duma an fatayen musa idan ba, don kuka samu kanku ba ku samu ruwa ba to ku nufi wato don ya ƙasa mai tsarki ku yi kemama farkon wannan aya abinda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu idza kuntum ila salat ya ku bayan allah mu ne da ku ba da gaskiya da allah da manzo idan kun tashi za ku yi sallah idan kun nufi yin sallah fa siru wujuhakum ku wanke fuskokin wa aydiyakum ila al-marafiq kuma ku wanke hannayenku zuwa gwiwoyin hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kawunan ku wa arjulakum ila al-ka'bayn ku wanke kafafun kuma zuwa idan wa in kuntum junuban in kun kasance masu janaba ba, to ku yi wanka ka ji wanka da ruwa ne wa in kuntum marba in kuma kasance ba ku da lafiya au ala safarin ko kuna kan hanyar tafiya tafiyar ta sa ba ku tsinci kanku inda za ku samu ruwa ba au ja'a ahadun minkum min al ghaib ko wanda daga cikin ku ya dawo daga tsuguran bayan gida aula masumun nisa ko kuma kuka biya bukatar sha'awa da mata falam tajidu ma'an daidai inda abdullahi dan ais yake kafa hujja mahallin shari'a. sai sai ba ku samu ruwa ba fata yamma musa idan tayyiba ko ne bi dan nagare kasa mai tsarki famsa hu min wujuhikum ku shafi fuskokin ku wa aydiyakum minhu da kuma wato hannayen ku daga wannan kasar da kuka buga ku yi taimama malamai suke cewa wannan aya tana umarni da idan an tashi yin sallah a yi alwala tana umarni da yin alwala idan za a yi sallah sai malamai suke ce sai dai wannan umarni da take haƙƙi ne na filar dole kan wanda yake halin kasancewarsa mai kari ya yi wani abu da suke abu da suke karya alwala ko fitsari ko bayan gida ko mazi ko wajiyi to ya buƙaci zai sallah dole sai ya wanke wannan ƙazantar kuma ya alwa amma a haƙƙin wanda yake tsarka bai yi wani abu daga cikin abubuwan da suke kare alwala ba dama da wata alwalar da ke ta asuba a zahar ta zo kuma ya tashi zai sallah to shi ba da shi ake a matsayin tilas dole ba an so ya sake alwala in bai sake ba alwalarsa ta asuba tana nan ba ce komai ba iya sallarsa da ita ta yi wannan aya a wannan gaba ta farko abin da suke ce mana sannan malamai suke cewa har wa yau ita wannan aya hujja ce da dalili kan shar'ancin yin taimama a lokacin da aka ɗauki kai an rasa ruwa ko kuma da ruwan amma amfani da shi ya wuya saboda uzurin rashin lafiya ko matsanancin sanyi ko wani abu mai kama da waɗannan uzurin guda to anan za a iya yin taimama a madadin alwala ko a madadin wanka wannan shi ne abin da aya take hukunta kuma shi ne abin da ya sa wato abu musa al'ashari yake hujja da aya so da ka sai zamanto fahimtar abdullahi dan masu sahabi na manzo gangara a alkur'ani da manzo yake akwai alkur'ani a gurin ya aminta ya gamsu wanda yake manzo Allah karatu alkur'ani manzo yana hawa yana kuka Shi ne kuma yanzu zo ya fatawa a cikin yana ga shi fa idan mutum ya rasa ruwa tsawon wata guda yana da jalaba ba zai yi taimama ba an fahimta shi ma abun masar ashari makarancin ƙur'ani ne gangaren da gangaren ne to amma kuma ana tattauna matsala ta fito ta hukunce-hukunce daga cikin abubuwan da alƙur'anin ya zo da shi a wata aya tak guda ɗaya ko ashe don kana da karatu ina da karatu to baya nuna cewar daidai dai ka tsaya da naka tsaya da nawa kuwa ya tafi akan abin da a ana tattaunawa ta ilimi wannan zai ba da damar a wani abin da ka fahimci abin da ba haka ya kamata ka fahimce shi ba za ka iya dawowa ga fahimta da shi kuma wannan ba yana nuna cewar abin da kake da shi na ilimi ya rushe ba babu shi kuma wannan bayan da nuna cewar shi ma wanda ya masa gyaran kasa da kan abin da suke kuma kan nasa wata ran kai ba ba za ka iya masa ya sako daga nasa idan wuna an fahimta ko wannan aka fahimce shi za a zauna lafiya a kanin masu karatu da kuma ɗaliban don kai ka fi zuwa gurin malam wane malam wane ya mai gyara baya nuna ka daina zuwa gurin malam wane ko kuma wane ya fi shi ilimi ko ta ina ba haka ake duk karatunka duk ka a wata matsala wanda zai iya kan ka fahimta an fahimta ku to wannan shi ne abin da haka ya ce kuwa to sannan wannan yake sanar da mu cewa za ka iya zama ba ka shakka a wani abu na ilimi amma a wani abu kuma ka zama kana da shakka ko ka faɗa abin da ba shi ba da a fagen karatu alƙur'ani ne da haddace shi ɗin nan da abdullahi dan mas'ud da abdullahi bin kai abu musa ash'ari taron gangaren ne amma ga a wajen fahimtar abin da lafazin alƙur'ani ya zo da shi fahimtar ma'anarsa da bayanin yadda za a wani hukunci sun samu an fahimta ko da shi ne yin wani lokaci za ka tarar da wani a karatunsa da ni kira'at ije karanta da abubuwan da ya shafi abubuwa makamantan haka ta tajwidi na alqur'ani wani kuma da ya tafi maganar fahimtar abin da hukunce-hukuncen ayoyi izo da shi ya koya ya iya shi ne za a iya zuwa wata matsalar a wannan ta yi ka ya ce ku tambayi wani to kuma ai an zo sallah kai ake gabatarwa eh ai annabi ne yake wanda ya fi karanta qur'ani a gabatar da shi amma ya tsara na fahimta to shi bayan haka yau kansa adalci an fahimta ko to da haka a wani fagen su ku samu wani an zo magana gada ta ku samu wani fiye ku kulle shi da su suke gado suke wa gado kata kata mu sama sama aka mana da an mace za a yi yadda aka yi musu to fa kira'atin da za su samu matsala mu ne hadda shaɗibiya mu ne hadda kaza mu ne hadda rasani mu ne kaza kaza to kuma ya zani mu hada wannan da wancan abin zai yawa an fahimta ku yanzu da gashi tsakanin gangaren da gangaren a matsala ta fito kuma uku fata wasu taron ba sun saba to wannan abin da ya faru imamul bazzar a musnad nasa ya rawaita hadisi banda shi ma ahalin sunan cikin marawaita hadisai sun rawaici wannan hadisi da an karɓo daga sabon annabi abu zar allah ya zin shi ya ce manzan allah tsira da amince allah tabbata a gare shi ya ce as-sa'idu tsarkar dandagariyar ƙasa zuhurul muslim abin tsarkin musulmi wa illam yajid al-ma'a ashara hajij ko da ku bai samu ruwa ba tsawon shekara goma ko a wani bazu ashara sine ko da bai samu ruwa ba tsawon shekara goma fa idza wajada al-ma'a da zarar ya samu ruwa illa idin tsoron Allah wal yamussahu basharatan isaba ruwan nan a fatan jikin fa inna zalika khairul la haka shine alkhairi gare shi wannan gundarin magana ce bayani ne garai daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan cewar wato ainihin idan aka rasa ruwa za a iya amfani da wato ainihin ƙasa a yi taimama to don haka malan haɓɓari da waninsa yake cewa a wannan wato ainihin bayani da ya faru na wannan hadisi ana sanar da mu cewa sahabin annaba abdullahi dan mas'ud yana fahimtar ma'anar aula mastumun nisa take cikin wannan aya cikin suratul ma'ida abinda ake nufi da shi jima'i saduwa tsakanin miji da mata don haka bai dai iya tunkuɗe abinda abu musa ashari ya faɗa ba shi abdullahi ɗan mas'ud ina ga cewar idan an yi sauƙi a saboda wannan aya su mutane da zara aka ce ruwa ya musu sanyi taimama za su kama to wannan abin da ya faɗa su shi ne wato alin faƙala sai a shi ke cewa da shaƙi wa inna ma karimtum hada ya hada ko li za kun shi tawar kun kifatawar a iya yin taimama idan aka rasa ruwa idan mutum yana da jiraba don kada wasu idan ruwa ya masa sanyi ce za su yi amfani da wannan damar su yi taimama Ku wannan kuka kallon to a kan me za a hana ku mai yi temama ta aya ta nuna haka don ana tunanin cewa aka yi sauki aka ce haka wani kuma ruwa ya masanyi zai yi kirama to shi ma wanda ruwan ya masanyi in ya yi kirama ruwa in ya sanyi bai isa ya zama uzurin da zai yi kirama ba an fahimta ku Za haka wasu malam suke magana cewa har idan ruwan ya sanyi ma amma yadda za mu zo mu karanta da haɓar annabi abdullahi bin abu bin al'ar da manzo ya sa shi wato shugabanci suka tafi aka je aka samu kai a halin jaraba ya yi amfani da taimama da ƙasa yi taimama ya jagoranci sahabbai sallah da suka dawo suka ce manzo manzo Allah jagoran nan namu ba ta same shi ya yi taimama imanin sallah an kawo ƙara annabi ya ce to kai ya haka ya ce a ah, da Allah ne ce fala ta an qatlu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bi rahima kada ku kashe kanku Allah mai tausayin ku ne ya yana tausayin ne zai yi tausayin kai nan ni in dai amfani da ruwan sanyin nan matsala za su bare yake kar corona ka gayyato ta ko sai ka gayyato ta ba to saboda haka wannan sai ki cewa har ruwan ma in yi sanyin da ba za ka iya taɓa shi ba ka zauna lafiya za a samu matsala da cuta ko kuma ciwon da kuke da shi za a rade bai warke ba sakamakon ka ji kashi da ruwa sai ka ce mana to a ci gaban hadisi a batun abin da ya shafi kemama yadda aka yi shi abdullahi dan qais abu musa al-ash'ari bayan ya gabatar da maganar hujja da aya sai ke cewa alam tasma aura amma li umar to kuma banda wannan ma banda aya mu koma hadisin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka aiko da alqur'ani wanda dalilin kai shi ne malamin baka ji abin da ammaru ɗaya daga cikin sahabbansa yace da umar ba ɗaya daga cikin sahabbai yace ba asali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hada ai annabi jira da shi Allah da a gare shi ya taba aika na kan wata biyan bukata fa ajlabtu sai ne janaba falam ajil ma'a a inda jama'a da jaraba nan ta same ni inda manzo aike ni ban samu ruwan da nan amfani da shi da nan ka ba fatamarraktu fi sa'idi kama tamarragu dab kawai sai da ta birgima a ƙasa irin yadda dabba jaki ke ta birgima ko ina ya samu ƙasa na yi wankan ƙasa tunda an kowa mana taimama iya tafin hannu da fuska idan alwala ce za mu yi madadin da to tun da shi wanka da can ko ina ba ake wanka to bari yanzu in wanka ƙasa ko ina an gane ku da ya haka suka dawo daga inda aka aike su da annabi ya aiki wato amma a lokacin tare da umar amma shi umar ya mamanta kamar za a hadisin zai biyo wannan karatu na gaba insha Allah da haka sai amma yake faɗa wa su ai da haka ta faru na zo na gawa annabi tsira da abin Allah su tabbata gare shi fa qala ta annabi ce inna ma kana yakfi to ai kai abin da zai isar maka an tasla haka ba kai haka kawai sai ban zo ya kwatanta mace nan wacce ake iya fuskar kafin hannu iya tafukan hannun biyu da fasa sai kwatanta masa to ai ko in kai haka ya wadatar baka da bukatar sai ko ina na jikin ka kabar shi littar ai an fahimta to wannan ƙarin hujja ce abdullahi dan qais abu musa ashari yake faɗa wa abdullahi dan mas'ud ce to ai ga ma wani ya da a lokacin manzo kuma ya zo ya faɗa manzo shi ga yadda ɗi da ya rasa ruwa manzo ya ce ha ce mama dai da aka sani ita za ka yi ita ake yi idan da raba ta faru kamar yadda ake yi idan ba a samu ruwan alwala to nan, abu musa al'ashari ya kafa hujja da aya da hadisi ko da sahabi abokin karatun da ɗalibai da suke na manzo sallallahu alaihi ko da ɗaya ɗaya wajen ta isa su sami gina wannan yake nuna maka cewa ba za ka fahimci alƙur'ani gare ba sai ka hada da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam idan an zo inda ake inda yadda gangaren ne da gangaren a kayan aya na san aya kace kai baka fahimci aya nan tana nuna haka ni kuma rashin na fahimci haka to me zai rinjayar da fahimta ta akan taka mu karo da hadisi an fahimta to inda da zo da hadisi ga shi ya faru a lokacin manzo kaza faru ga abin da manzo ya koya ai an gama ya dai fi fahimta alƙur'ani na malamin kuma ga abin da ya rufe ai an fahimta to wannan shi ke nuna cewa dole kana so ka fahimta alƙur'ani ya san koyi hadisan mu tare suke tafiya domin manzon dama ko idan ya bayanin abin da ƙur'ani ne ba a raba ƙur'ani na tare suke duka wahayi ne na da aka manzo sallallahu alaihi wa alihi to wannan yake sanar da mu cewa sahabbai suka yi ijtihadi suna iya dacewa suna iya kuskure ga amma ya ijtihadin taimama da barshi ko ina daga jiki zamu. saboda janaba iya magana ta wanka an gaya masa a ijtihadinsa ba haka wani. iya wannan gaban da ake tuhuma fuska da tafukan hannu iya su aka yi sun tafiyar da jina sannan bayan haka a rafazin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yadda amma zai yi taimama ko kwatanta masa yadda zai taimama a nan an ci da mu manzo ya bugi ƙasa bugu ɗaya da tafukansa biyu sannan ya kafkai wannan yake nuna mana cewa akwai dama ta idan ka bugi ƙasa ka buga tafukan naka dan inda wani tsakuwa ko wani tsinke da ya ɗanfara a jiki ke sauka ifa ya zama sai ainihin ƙuran ƙasar da ita ake shiga kada ka ga wani ya ka sai ka ce a ai yadda ka taɓo haka ba, a shari'ar addinin musulunci ba maganar kunci ko a a'a kasar ake bukata wannan ta take cikin hannun da ita Ka haka duka sa garin mutsakawa ka mutsaka tsakuwa ta shige ma jiki ko tsinke ya tsika ne to sannan bayan haka ana faɗa wa da cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya shafi wato tafukansa ya kuma shafi fuskar mai aya take cewa da muka karanta akan wato ainihin magana taimama aya cewa ta yi mai ya ayyuhan lalina amanu idan kwamtum ilar salati fafsilu wujuhakum wa ajiyakum ilar marafi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilar ka'abin وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا Bamsa طيبا فامسحوا بوجوهكم و aidiyar fuskokin sannan hannaye an fahimta to kuma nan gashi ana magana cewar manzo ya shafi tafukan hannayensa da fuskar da suke magana cewar fuskar nan ita ake fara shafa sannan hannu ko aka yi maganar wannan ciwon marubuwa ya shafi zafukan da fuska labarin inda ya shafa ake gaya maka ba maganar tawa ake so an fahimta ku? amma aya tana faɗa maka sun ka tsiki kasar ka shafa fuskar ko da samu sannan sai hannu kar ka ɗauka alwala kake yi cewar ai sai an fara yin shafin hannu sannan ake yin fuska ko duk da ainihin in suke kake ka kwatanta da alwala to ai alwala ba iya waɗannan masu ake shafa ba ake wanka maka ko to da ku cewa al'amarin addini abin da ya tabbata shi ake aiki to sannan bayan haka akwai ruwaya ta al da take cewa thumma tamsahu yaminaka ala shimalika wa shimalika ala yaminika thumma tamsahu ala wajhika ita ce ta da an yi shafar hannun da na kan shi sa kirmani sai ke cewa wannan ruwan akwai rikitarwa ba ce ya ce ta wajen fuska biyar to a ƙarshen dai wannan hadisi mana hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kafa da rama. a cikin fatul bari yana cewa wa amma ibn mas'ud amma sahaban annabi abdullahi dan mas'ud fala udra lahu ba shi da wani hanzari filokofi an kabuli hadisi amma wajen cik iki karɓar hadisin sahabin annabi amma Bari hara don haka ja a kai annu bayani ya zo daga abdullahi dan masu annahu raja alil futiya bi zane. cewa shi ma ya dawo daga yin wannan fatawa kamar da ibnu abi shayba ya rawaita hadisi a saboda haka tattaunawar abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan qais abu musa al-ash'ari ta yi ma'ana ta ba da amsa ko wannan ne ma'anar tattaunawa ta ilimi tsakanin malamin dan uwansa tsakanin malami dan uwansa malam ana yin haka tuni amma in ya zama da kyakkyawar niyya amma in ya zama an sa san zuciya za a kokara kan layin karatu da za a iya yi maimakon ta haifar da ɗaya ido sai ta samar da makan an fahimta ku saboda haka a tsarin addinin musulunci a kamar da kasar da malami da jimin malami amma a wata a ikatawa da suke ba daidai ba ba samun abu a amfana da shi abin da ya daidai a inda ya kuskure abin mata kuskure in Allah ya dace da shi kuma aka samu zai iya tattara da shi fahimta da shi kuskure ya fahimta ya dawo an ci nasara shi ma yadda yake ci ta al'umma rututu shi ma an ci shi wannan shi ne abin da laƙon wannan hadisi yake ba a kada ce da cewar a magana taimama da muka ji a hadisin da ya gabata dalilin ma da ya sa aka shar'a da taimama batan abubuwan aisha a garin neman sa aka daɗe a gudu. har Allah ya saukar da maganar taimama nan kuma ana faɗa da ana faɗa mana cewa taimaman nan haka ake yin ta a alwala haka ake yin ta a wanka an fahimta ko shi ne abin da ya faru abin da muka ji da Allah ban ladansa kuskure kuma Allah ya والصلاة tambayar cewa ike taimama ta tafiyar da janaba ne ko ta samar da damar yin sallah a hadis da muka karanto da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai samu ruwa ba tsawon shekara goma ƙasa don dagariyar ƙasa mai tsarki abin tsarkinsa ce idan ya rasa ruwa tsawon shekara goma amma da zarar ya samu ruwa ya ji tsoron allah ya shafa wa fatar jikin ma'ana yi wanka an fahimta ko ka ce ta tafiye da taimama ko ka ce a halatta maka sallar kai abu ɗaya ne da ta halatta maka sallah ai idan ka samu ran ba a ce sallolin da kai ba su ba sun yi ko ba na a sabara a sake amma ana gaya maka sallolin gaba da za su zo sakamakon yanzu ka samu ruwa ba ka da maka su gaba da curewa a kan yin tilman an fahimta sau da ko na abu da ko a ce su sala ko a ce eh, ta kawo da taimama abu guda yake ba a kan je salolin su za aka yi su in wannan abin zai aiki a maganar salon za su zo to kuma hadisi ya fito gare ya fito cewa da zarar ruwa ya samu wancan hukuncin ya tsaya wannan ba wannan shi ne abu da taimama ta biyu gado in ya samu dama ya same yana gida su ne rabon gado a irin wannan karatu majalisi ba sun fi da Allah ya sa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka